macin ranar juma'a biyar ga watan ramadana hijiran manzo kira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta dubu bakwai wanda ya zo daidai yau da yau goma ne ko goma ga watan wato shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha shida. in ba manta ba dai muna cikin suratul anbiya wanda a jiya mun tsaya a daidai kan aya ta talatin a cikin surar a yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da ɗaya waja'alna fil ardi rawasiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayyana da wato halittu halittu da ya yi ma'ana ayyukansa da ya aikata kuma yake aikatawa wanda waɗannan ayyuka da yake bayyanawa tasa wato rububiya kenan kaɗaita shi da waɗannan ayyuka nashi wanda su ne za su bayu zuwa ga yin imani da kaɗaita shi da uluhiyya wato kaɗaita shi da bauta Allah yake cewa waje fil ardi kuma mu ne muka sanya a cikin ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu wato manya-manyan duwatsu bayan kamar yadda muka karanta a baya da yake cewa awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ard kana taratakan huma sun kasance da a fare suke da juna a hade da juna sai kuma muka buda su muka muka bude su wato muka raba tsakanin su aka daga sama tayi sama aka ba ta dama take zubar da ruwan sama sannan kuma aka bar ƙasa inda take aka ba ta dama take tsirar da tsiro saboda amfanin waɗanda ke raye a tsakanin sama da ƙasa wato mutane da dabbobi da sauran halittu wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su a cikin ko kuma a ban ƙasa to shine Allah yake cewa bayan haka an yi haka din sai ya ce waje fil ardi muka sanya a cikin ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu shine rawasiya wato muka sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa menene hikiman haka an tami da bihim domin kada ƙasa ta rinka girgiza da su shine an tami da ai an la ta taharraka wa tattariba bihim don kada ta rinka motsi tana raurawa da su waɗanda ke raye a kanta hikimar saka ƙasa wato duwatsu kamar kamar kusa ne aka sa aka kafa tsakanin katako da katako aka kafa don yayi ƙarfi kada wani abu ya ci shi to haka ƙasa aka sanya mata manya-manyan duwatsu da kake gani a kafe suke sun yi zurfi zuwa ƙasa duk duwatsu da kake gani sun yi tsawo a sama to sun yi tsawo a ƙasa sun yi zurfi cikin ƙasa kuma hikiman sanya duwatsu a kan ƙasa shine kada ƙasa ta rinka raurawa tana moki da wanda ke raye a kanta kaga su samu daman yin gine-gine su samu daman huda da noma da kuma tafiye-tafiyensu a kanta don inda a ce tana motsi tana rawa da su to zaman ba zai yi daɗi ba za a shiga damuwa kuma za a shiga takura a shiga kakanika yi don kana tafiya sai kai talayi don ƙasa na rawa da mutum yana jijjiga don haka ba za a samu daɗin tafiya kuma haka soma gini ma zai rushe noma ba zai yiwu ba duk abin da aka noma an rawa da in ƙasa na rawa ko tana raurawa tana girgiza to kaga amfani ba zai zauna ba to kaga rayuwar sai ta takura to shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya manya-manyan duwatsun nan ya kafa ya kafa su akan kasa domin su rike ƙasa kada ta rinka raurawa tana moki da mutane ai Allah fil ardi jibalan thawabita li ta tataharraka wa tatarif fala yastaqira lahum alaiha qara kaga idan tana raurawa ba za su samu natsuwa da zama mai daɗi akan wannan ƙasa ba sai Allah ya ce waja'alna fiha fijajan kuma muka sanya manya-manyan titina subul wato fijajan subulan muka sanya manya-manyan titina a cikin ƙasa ɗin subulan saboda su rinka bi ta kan waɗannan titina suna tafiya subul a nan ma'ana eh, shi fajju ko kuma a ce subul ɗin sifa ce ga fajju da fajju mufaradi kenan singular in aka plural na shi ne fijajan alfijaju wato manya-manyan tituna turukan kenan hanyoyi manya-manya da suke sadar da gari zuwa gari ko daga ƙasa zuwa ƙasa hanyoyin nan ko dai a kan ƙasa a shimfiɗe ko a cikin ruwa ko kuma hanyoyi na saba inda jirage suke bi da kuma hanyoyi na wayan wato wayoyin sadarwa na zamani kamar telefon ko kuma telex abin nan telescom ko sauran irin waɗannan hanyoyi na sadarwa na zamani da ake yi duk hanyoyi ne suke bi wanda kuma duka Allah ne ya tsara su kamar yadda ya faɗa wata sura yace was-sama'i dhatil hubuk sammai ko kuma sama ma abociya hanyoyi kaga hubuk ita ce hanyoyi na iska shine inda hatta jirgin sama da kuke gani akan hanya yake tafiya a sama ba wai kawai ko ina yake bi ba in ya bi ta ko ina to zai iya fadowa akwai hanyoyin da yake bi a sama kuma Allah ya ba dan adam iko na ya gano hanyoyin da jirgi zai bi a sama din saboda bincike na, ilimin zamani duk ya bayar da wannan dama saboda haka duk wayannan abubuwa Allah ya yi su ne saboda dan adam saboda rayuwar shi ya ji daɗin rayuwa a cikin wannan duniya ya bauta wa Allah shi kadai imomin nan shi aka yi wa don haka Allah ya ce mun sanya hanyoyi a cikinta domin bi subul shine as-sabila ma'ana at-turuqus sabila hanyoyi da ake bi ta kansu ake tafiya daga gari zuwa wancan gari daga wancan gari zuwa wannan wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari daga kasar nan zuwa kasa kaza ko daga unguwa zuwa wancan unguwa haka wayannan hanyoyin Allah ya sanya su la'allahum yahtadun domin mutane su shiryu su gane hanyoyin da za su bi domin su kai su zuwa ga manufarsu inda suke so su tafi Allah ya sanya haka in ba don haka ba to sai mutane su rasa tsadi sai su zama suna rayuwa cikin dimuwa su rasa ta inda za su bi kawai sai dai mutum yana zaune bai san inda yake ba bai san kuma ya je can ko ya je can gurin ba amma kaga yanzu mutum ya san yana gari kaza ko yana wuri kaza zai bi hanya kaza domin hanyar ta kai shi zuwa guri kaza duka wannan ni'imar Allah ce kaga Allah ne yake bayyana mana waɗannan abubuwa kar ka ɗauka Allah bai san halin da ake ciki ba Allah ya san komai shi ya tsara duk wani abubuwa da suke tafiya shi yasa yake bayyana wa ɗan adam ya sani duk wani abu da yake ciki na ni'ima da rayuwa a wannan duniyar Allah ne ya kore masa wannan ya samar masa da su domin ya gode wa Allah subhanahu wataala ya kadaita shi da bauta ai ja'alna fi hadhihi fi jibal masalikun wa turuqan mun sanya a cikin waɗannan duwatsu ko kuma a cikin ƙasa lalle sai a cikin duwatsu ba don Allah cewa yayi waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan fiha to hadin nan tana koma ne kan al na fata an fahimta saboda haka Allah ya sanya wato hanyoyi cikin duwatsu hatta cikin duwatsu tunda hanya da za a ɗauka an aka ɗauko hanya ana buɗe ta za a shata hanya zuwa wani gari za a ci karo duwatsu to sai Allah ya hore wa mutane yadda za su za su huda dutse ma su yi titi a cikin dutse in ka je kasashen da suka ci gaba duk za ka ga irin wannan ka gani za ga an huda dutse an yi titi a cikinta ta bulle saboda dutsen ba zai yi a kawar da ita ba don haka sai a huda dutse a yi nafak wato rami a yi express kuma a cikin dutse ta yi tsawon milamilai a ciki kuna tafiya a ciki kuma wutar lantarki ne a ciki da ac na hura iska domin a ji daɗin tafiya in babu iska kaga ba wuta tafiya ba za ta yi cikin hanyar da ke cikin rami ba ko hanyar da ke cikin ƙarƙashin ƙasa mu namu nan da aka fara yi kaga an fara dan samun ci gaban kenan kadan kadan <laughs> ka gani shi aka fara dan kadan dan karami aka yi wanda ba sai an sa AC ba a ciki ko ba wuta ko da wuta za a wuce irin na kofar ka buga ko da na gadan kai da sauransu kaga wannan ko ba wuta za a wuce amma irin titina kaman ka je Saudi Arabia za ga dutse kai tafiya wajen mil biyu uku a gani kilomita biyar shida a kana cikin rami kana tafiya karkashin ƙasa ko kilomita sama da haka ga wannan akwai bukatar wuta lantarki duk lantarki aka ja cikin wannan ramin titin kuma express ce za a yi tafiya kuma ga AC na baku iska baka da matsala gaban dakuna a ciki cikin cikin abu duk ai muku ban dakuna za ka yi tsayawa ka shiga kai kama ruwa ko ka biya bukata da sauransu to Allah ya kawo mana wannan mu a kasar wannan cigabar. to wayan nan titina da ake yi ko da an samu dutse za a iya fasa dutsen a yi titi a wuce wani lokaci kuma Allah sai sa dutse din sai sa wata kafa tsakanin dutse da dutse ta yadda kawai ta nan za a wuce musamman kafin zuwan cigaban zamani a wancan lokacin tun da ba su da wannan cigaban zamanin a kan raƙuma suke tafiya da dawakai da jaguna da kafa kaga ba su da wannan kayan aikin da za su huda dutse su yi titi cikinta amma kafin zuwan al'ummar musulmi al'ummomin da suka wuce irin samu dawa adawa da sauran al'ummo da suka wuce suna fasa dutse suna da ci gaban da suka da na'urori da kuma technology suke da shi ta yadda suke fasa dutse su yi ma gidaje a ciki su mai dutse ne kato za a fafake cikin dutsen a yi dakuna a ciki da gidaje da komai da bedroom da sitting room da komai a cikin cikin dutse kamar yadda samudawa Allah ya hore musu wannan suna da wannan technology din amma dai zamanin daga lokacin annabi zuwa kawawa kafin a samu cigaban zamani na yanzu kaga a wancan lokacin akan dawakai ake tafiya to sai Allah ya hore wannan duk hanya sai ta biyo tsakanin dutse da dutse Allah sai ba da wata kafa da za a bi a wajen kawai ba tare da matsala ba ba sai an yi zagaye mai yawa a zagaye dutse ba don wani dutsen ba zai zagayu ba saboda tsawonsa a shimfiɗe a ƙasa duka wannan ni'ima ce ta Allah da yawa dan adam domin wato ya samu jin daɗin rayuwa a wannan doron ƙasa ta yadda zai bauta wa Allah cikin daɗin rai da kwanciyar hankali don haka Allah ya sanya a wasi'atan hanyoyi manya-manya masu yalwa kai ya hata du ila maqasidihim domin su samu shiriya su shiryu zuwa ga manufofinsu inda za su tafi ko kasuwanci ko wasu abubuwa da zai kai su wuri kaza zuwa wuri kaza hanyoyin da suke bin nan Allah ne ya hore musu shi fil asfar cikin tafiye tafiye da suke yi ala ibnu kathir ibnu kasir yace ja'ala fil jibal Allah ya sanya suguran wato kafa a cikin duwar watsu yasulukuna fiha turuqan min qatarin ila qatar wanda suke shiga suna tafiya akan ya zama hanya gare su daga gari ko daga yanki zuwa wani yanki wa iklimin ila iklimin da kuma wani birni zuwa wani birni kama huwal mushahad kamar yadda ake gani fil ardi a duniya yakunu aljabalu ha'ilan baina hadhihi albilad dutse sai a samu dutse ya sha makance tsakanin waɗannan garuruwa sai wannan gari a nan wani gari na can tsallaken amma dutse ya shiga tsakanin su katon dutse ta yadda ba zai yi a kai gare su ba to amma Allah yakan sanya wata, kafa a tsakanin duwatsu din a wancan lokaci ta yadda mutane za su samu daman wucewa tsakanin waɗannan duwatsu amma a yanzu kaga ci gaban zamani ya kai ga za a fasa dutse ma gaba ɗaya wuce har a fasa dutse ma a yi gida kamar yadda saudiya suke ta yi ake ta wannan aikace aikace manya-manyan duwatsu za a sai a fasa dutsen nan a fasa a rarike shi a yi ƙasa ya zurfi sannan a ɗauko gini da ƙasa a yi sama a yi dogayen benaye Duka kaga an samu wannan cigaba na zamani da ake yi saboda haka ya ce wa hadhihi ah, fayaj'alu fayaj'alu Allahu fiha fajwatan sai Allah ya sanya wata kafa a tsakanin duwatsu liyaslukan nas don mutane su wuce fiha ta tsakanin su tsakanin wannan duwatsu min min ha huna ila ha huna daga nan zuwa nan ko daga nan zuwa can sai Allah ya ce waja'alna samaa kuma mun sanya wato sama sakafan kaman rufi akan ƙasa wato kaman wani rufi ne ita sama ita zama kaman wani rufi kaman gini da za a yi a yi rufi na sama to haka Allah ya sanya sama kaman rufi ne akan ƙasa ne sakafan mahafuzan kuma tsararre Allah ya tsare sama daga shedanu shedanun aljanu da suke shiga suna satoci Allah ya tsare sama ɗin gaba ɗaya ai ja'alna sama'aka saqafil ardi mun sanya sama kamar rufi take ga ƙasa mahfuzatan min wuqu'i was-suqut an tsare ta daga fadowa akan mutane Allah ya tsare sama ba za ta faɗo akan mutane duk da babu ginshiki da ya tare sama ba ginshiki da aka yi ko wani filas ko wani abu da aka tokare sama domin kar ta faɗo tana tsaye ne akan ikon Allah ba za ta faɗo ba domin tsararriya ce an tsare ta Allah ya tsare ta da ikonsa wa qala ibn abbas yace ce hofi nujumi min ash-shayatin kuma an tsare sama da taurari daga shaydanu masu satan ji duk sanda shaydanu suka je za su sato ji sai a jefe su da taurari wanda ake cewa tauraruwa mai wutsiya din nan yulaye kenan a yi ta jifa su da shi kaman bom ta kona su ta tarwatsa su wanda kafin zuwan annabi sallallahu alaihi an ba an saki damar ga shaydanu suna hawa juna su je sama su yi ta hawa wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan su yi sama tunda suna da yawan gaske su aljanu sau haka za su hau juna har sai sun kai sama ta daya wanda ke sama kan can kololuwa din shi zai je kasa kunne ya jin mai mala'iku suke tattaunawa mala'ikun da ke sama ta daya suna tattauna abubuwan da Allah ya hukunta zai yi za a yi kaza za a yi kaza duk shekara dama yana hukunta wannan yi budget yayi planning ya me za a yi kaza shekara kaza me za a yi me za a yi wane za a dauka kashi wane zai zama mai kudi wane zai samu alheri wane zai fadi wane zai rushe wane zai zama shugaban kasa wane zai zama zai fadi daga shugaban kasa wane gwamna haka wane zai ci jarabawa wane zai kaza duk duk abin da zai faru a wannan shekara Allah ya bayyana shi ga Jibrilu ya bayyana shi mala'iku suna tattaunawa sai oh za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to wannan shaidanin sai ya kasa kunne ya ji abin da suke faɗa in ya siyo kalma guda kalma guda ya samu ya jiyo to sai ya jefa wani na kasan shi shi wannan ma ya jefa wani na kasansa wannan ya jefa wani na kasansa har ya zo kan na kasa in ya zo kan na kasa shi kuma sai ya tafi ya kikiro ƙarya ɗari a haɗa da wannan kalmar ta gaskiya sai a jefa buka da malaman tsubbu wanda suke ta'amuli da da shaidanu wadda suna yaudaran mutane kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin bukari da musulun haka suke yi to da suna yin haka amma daga baya da aka aiko annabi sallama sai kawai aka rinka jifansu da yulaye na taurari jifa ko ina sama ta dinga haske da wayannan taurarin sai ganin su ake ana jefawa a wurga can kamar yadda ake jefa atom bomb to shedanu suka ce wai me ya faru ne a sama ko wani abu da ya faru wani abu ya faru shine shedan ya je zauna akan teku kamar yadda musulmi ya ruwaito kan teku akan kujerarsa yace duk shedanu su taru sarkin su na kira shi iblis babban shedanin akan teku ya zauna akan kujera ta mulkin sa don haka aka taru yace wani abu ya faru kaga su ma ba san me faru ba ba san an aiko annabin ba amma shi iblis yana da masanin za a aiko annabi tunda yana jin a taura da komai da ake karantawa saboda haka sai tura shaidanu duk su je su duniya a bincika wani abu ya faru a duniyan nan tunda an hana mu zuwa sama akwai abin da ya faru a duniya ashe lokacin aiko annabi kenan an yi masa wahayi jibrilu ya zo wajen annabi ya same shi a kogon hira ya masu bashi wahayi na farko to wannan abin ya faru shine suka yi ta yawo har wa'anda suka zo bangaren eh, wato nasibi a nan nakhla wani wuri nan eh, a wajen makka ya zo ya samu annabi sallallahu yana sallah da mutane da sahabbansa yana karanta alkur'ani to shine har Allah yake cewa wa izi ka gani ko a sarafna ilaika na minal min ya yastami'una unar ƙur'ana mun karkato da wasu bangaren aljanu zuwa wajen ga suna sauraren ƙur'an da kake karantawa shine da suka ji ƙur'ani suka gamsu suka yi imani kuma suka ce kai wannan abun ne, lalle maganan nan ba ta ɗan adam bace maganar Allah ce don haka suka yi imani shine kenan ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama a can cikin suratul jinni laƙar abin nan Ah, menene can farkon ah, suratul jinni kad uhiya ilaina anna ah, ilayya an annahu sama menene can aya take cewa inna samina qur'anan ajaba haka Allah subhanahu wataala ya bayyana waina aljannun suka fahimci gaskiya suka je suna wa mutanen su wa'azi to sai aka sawa sama tsaro na wayannan yulaye din duk shaidanu za su je su saso ji sai a yi musu a yi ta jifansu da wannan ana harbin su da wannan taurari to yana daga cikin ma'anar wato mahfuzan ai ja'alna sama'a saqafan mahfuza kamar rufi ne tsararriya tsararriyan rufi da muka tsare wa hum an ayatina amma su kafirai game da ayoyin ayatiha game da ayoyin da ke faruwa a sama mu'riduna suna bijirewa ai wal kuffar anil ayati dala ala wujudi sani wato su kafirai game da ayoyi da suke shiryarwa a kan samuwar mahalicci wa ƙudratuhu da kuma ikonsa cikakken ikonsa da fawansa da Allah ya yi mina shamsi wal kamari wan nujum wato su ne ayoyin ganin rana na fitowa na faduwa wal kamar da wata wata ya fito ya fadi wan nujum da taurari yadda suke ta gudana a sama duk waɗannan abubuwa na za a iya gani da idanu wasa'ir al'adillati da sauran dalilai da suke nuna suke nuna wato samuwar Allah subhanahu wata'ala wal suke bayar da izina da abun lura su kafire suka zamo mu'uriduna suna bijirewa la ya karuna, ba sa tunani fi da atu yadul kudura cikin abinda kudura wato hannun kudura ta Allah ta samar min alkhalqi na halittu al'ajib mai ban mamaki wa tanzimul farid da kuma tsari ɗaya-ɗayan tsari wanda babu kamar sa irin na Allah subhanahu wataala addalatu ala alhikmati albaligha wanda ke shiryarwa akan hikima wanda ya kai matuka na hikima wal qudratul bahira da kuma kudura da iko wanda yake na mai ban mamaki qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace bayyana ta'ala annal mushrikina ghafalu anin nazari fi samawati wa ayatiha Allah ta'ala yana bayani a cikin wannan aya cewa su mushrikai da kafirai waɗanda suka fitire suka yi karan tsaye ga wahayin da yayi wa annabawansa sun rafkana sun gafala game da wato tunani a dangane da sammai da kuma ayoyin da ke a sama ba sa balle su koma ga Allah subhanahu wata'ala lailiha wa nahariha wa shamsiha wa qamariha dare da yini da rana da wata wa aflakiha da kuma falakinsu wato falaki hanyoyinsu da suke gudana a ciki wa da iska da ke kadawa wa ma fiha min al da sauran abubuwa na kudura wanda yake mai ban mamaki shine albahira wato mamaki mai imautarwa mamakin da ya kai matuƙa da zai kai ga mutum har ya imauce shine albahir idh law nazaru da sun yi tunani wa atabaru kuma suka yi izina suka lura da waɗannan ayoyi la'alimu anna lahasani'an ƙadiran wahidan da sun sani ce da sun san cewa lalle waɗannan abubuwa suna da mahalici wanda ya kagi halittar su qadiran mai iko wahidan wanda shi kadai yake shi daya babu wanda ya taraya da shi a ciki don da an samu tarayya kamar da muka wuce a wata aya a karatun baya da an samu tarayya wajen samar da waɗannan halittu to da an samu rigima mai yawa da sabani yastahilu an yakuna lahu sharikun wanda ba zai yiwu ya zama eh, ta abokin tarayya ya kasance gare shi ba na'am وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن, أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ya ci gaba da bayyana irin ayoyinsa da kuma halittun da ya yi wanda za su jawo hankalin dukkan wani mai hankali ya tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala mai cikakken iko ne kuma shi kadai ne kuma shi ne cancanta abota masa ya ce wa huwa alladhi khalaqa laila shi ne Allah wanda ya halicci dare wannan hara ya halicci yini wato dare da yini duk halitta ne Allah ya halicce su wa shamsa kuma ya halicci rana wal ya halitti wata ai Allah ta'ala da ƙudurarsa bi kudratihi nawwa al ya nau'anta rayuwa wato da ikonsa da fawansa ya nau'anta rayuwa da za ake yi a wannan gidan duniya alafi fiha laylan wa naharan ya sanya dare da yini wanda sabanin alahira babu dare babu yini yanayi ne kurin ta ni'ima da za a dinga rayuwa ba magana dare da yini don hikimar dare da yini da aka yi saboda akwai aikace-aikace ta wahala da abubuwa akwai gajiya da sauran abubuwa wanda mutum yana da rana zai fita ya aiki da daddare ya zo ya kwanta ya huta to a lahira babu wannan ba magana ka je ka yi aiki ko ka je ka yi fa ne ko ka je ka siyo kaza ka zo ka sayar duk babu wannan gaba daya saboda haka yanayin lahira babu yanayin dare da yini wannan duka a cikin rayuwar duniyar nan ne Allah sai nau'anta rayuwa ta duniya sai ya sanya dare ya sanya yini a ciki sai ce hadha fi zalamihi wa sukunihi wato wannan wato daren kenan cikin duhunsa da kuma natsuwa da ake samu a ciki Allah sai sanya duhu a dare dare shine a samu duhu sai sanya halici duhu sai zama wato za a samu natsuwa ba tare da an samu motsi da kai kawo da zirga-zirga ba a cikin dare za a samu natsuwa a cikinta a samu hutu wa haza bi wannan kuma ya sanya hasken shi wa unsihi da kuma wato wato natsuwa shi ma a cikin yini din ya dulu haza taratan wani lokaci wannan zai yi tsawo thumma yaqsuru ukura, wani lokaci kuma wannan yayi gajarta wato wani lokaci a sa yini ya fi tsawo dare kuma ya zama gajere wani lokaci kuma a juya dare ya zama ya fi tsawo yini ya zama gajere duka wannan Allah ne ya tsara su saboda rayuwar dan adam ya tafi daidai ya samu daɗi ji daɗin lissafi da kuma fahimtar yanayi na rayuwar da yake ciki wabil aksi haka akasin haka wa khalaqa shamsa wal qamara ayatayn azimatayn dalatayn ala wahdaniyatihi shi ya halicci rana ya halicci wata ayoyi ne manya manyan ayoyi ne waɗannan guda biyu wanda suke nuna kadaitakar Allah madaukakin sarki kullun kowanne daga cikin waɗannan halittu fi falakin yana cikin falaki wato wata da'ira ta hanyarsa shi ne ake cewa falak wato yana cikin orbit nashi hanya nashi da yake bi kowanne daga cikin wata da rana da kuma taurari yasbahuna suna tafiya kaga sai yace yasbihuna kamar kamar mai iyo ne don sabaha yasbihu shine iyo mutum ya kamar wanda zai fada ruwa yana iyo yana tafiya to haka kowanne daga cikin rana da wata da taurari suna da hanyoyin da suke bi suna tafiya kaga tafiya suke yi ba zaune suke wuri ɗaya ba tabbaci suke a wuri ɗaya ba sabanin abin da ake faɗa shi yasa wani wuri ma Allah yake cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim ce rana tajiri tana gudana tana tafiya li mustaqarrin laha zuwa ga matabbatarta ya zuwa ta hadisin bukhari a karkashin wannan aya din a tafsirin wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rana kullum in ta fito tana tafiya ne sai ba za ta tsaya ba sai ta je gindin al'arshin Allah subhanahu wataala lokacin ta je aka daina ganin ta nan ba wai faduwa ce ba a'a ta tafi ne kawai daga can za ta tafi ne ta tafi karkashin ta yi sama kuma ta je karkashin al'arshi don al'arshin Allah yana sama kamar yadda nasoshi suka bayyana ko al'arshi daga sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai in ka wuce sama ta bakwai sai aljanna to aljanna ba a cikin sama take ba in ka wuce aljanna kuma sai ruwa wani teku ne Allah ya halitta kuma a can teku ne wanda Allah ya san iyakarsa da girmansa sannan a kan tekun al'arshin Allah yake wa kana arshuhu alal ma'i kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul hud al'arshin Allah akan ruwa yake sannan al'arshin nan daga can kuma sai in ka wuce al'arshi kuma sai Allah subhanahu wata'ala istawa ala alal arshi arrahmanu alal arshi istawa Allah ya daidaita kan al'arshi daidaito ne ya dace da shi daidaito haka dai mutane suke faɗa daidaito haka ake fasara daidaito don a kusanto da ma'ana zuwa ga mutane amma dai malamai suna cewa istawa sun fasara yi wajen kaddan ma'anoni guda hudu kuma duka kowanne ma'anar yana tabbatar da ɗayan ne babu cin karo a ciki suka ce ai huwal ulu ai ala wartafa'a ya ɗaukaka akan al'arshi ba wai ana nufin wai ya zauna ne akan al'arshi ba balle ka ce in ka ce istawa al'arshi wai sai kai tawili ba wani bukatan tawili a ciki wani kwakwalwa ne na mutane cewa yana bukatar tawil amma me ma'anan istawa a larabci istawa shine irtafa a wa'ala. ya ɗaukaka kan al'arshinsa abinda ake nufi babu wata halitta ta Allah da take da Allah ke cikinta duniyan nan Allah ya fi ƙarfin waye shigo cikin duniya bal yaro su dinga tunanin wai Allah ya zo ya shiga cikin waliyai akwai waliyan da Allah ke so kowa ya shiga cikin su Allah ka ji wannan jidali wai kuma Allah na koyina me ma'ana Allah na koyina wato kokarin tasbihi da ke shiga kwakwalwar mutane shine suke kokarin su yi wa Allah tawili duk abin da Allah ya faɗa ka faɗa masa kamar inda ya ce saboda Allah ya wuce duk tunaninka saboda haka Allah ya ɗaukaka ne Allah yana nufin ya ɗaukaka kan su gaba da duk halittun Allah a kasansa suke duk halittar da Allah ya halitta ga baki daya da sama da kasa da al'arshi da kursiyu da sidratul muntaha da aljanna da komai da ka sani aka halitta wanda da wanda baka sani ba yana kasan Allah Allah ne a saman shi sina Allah ke cewa sabbih isma rabbikal a'ala ka tsarkake sunan ubangijinka madaukaki wanda ya daukaka kan komai ma'anan a'ala kenan madaukaki ya daukaka kan komai hissan wa ma'anan ba wata bukatar tawili a cikin duk wata sifa ta Allah subhanahu ta'ala yin tawili shi shi ne dan adam babu dalili ma na yin tawili game da abin da shafi sifar Allah subhanahu ta'ala babu dalili akan haka ka gani to saboda haka eh, ita abin nan al'arshi ita rana in ta tafi tana tafiya ne zuwa ga al'arshi sai ta yi sujada kamar yadda annabi ya faɗa ashe kaga ranar tana da motsi ba a sandar take a wuri take tsaye ba ta tafiya ba ana cewa wai duniya ita take yawo rana tana tsaye waje daya bayan da za ka cewa rana tana tsaye waje daya tafiya take ta je ta yi sujada kuma cewa take ta je annabi cewa yayi ta je wurin al'arshi karkashin karkashin kafan al'arshi al'arshin nan da kafafuwa sai dai baka san yadda yake ba an dai ce yana tana da kafafuwa shikenan suka bar shi haka to saboda haka in ta je za ta yi sujada in ta gama sujada ta sai Allah ya ce mata ta tashi ba za ta taba tashi ba sai Allah ya ce mata tashi sai ta tashi sannan ya mata umarni ta fito inda ta zaba fitowa shine shine lokacin da ta tafi din sai mu shiga duhun dare kenan sai ta je ta yi sujada sai ba za ta tashi ban ta tashi to a lokacin da kuka gari ya waye to ta tashi kenan ba ta izini ta fito ne har annabi yake cewa ranar da rana za ta fito a mafaɗata? to a lokacin ta je kafan al'arshin ta yi sujada sai Allah ba zai ce mata tashi ba sai an yi tsawon dare dare dare dare har sau har uku a yi bacci a tashi a ga dare yana nan dare yanzu a yi bacci a gaji dare ya ƙi tafiya saboda ba a mata izinin ta fito ba za a yi tsawon wayannan kwanaki ba ba ba cikin duhu sannan daga bisani Allah ya ce ta fito ta yamma ta saba wa yanda ake fito aka saba sai ta fito ta yamma sai dai a ganta ta fito ta yamma ba haske dishi dishi aka ta yo sama sai ta zo tsakiya ta koma kuma ta faɗi kuma kaga duniya za ta canja kenan gaba daya kuma ta faɗi din kuma shikenan sai a ce ta fito inda ta saba fitowa. haka za ta dinga fitowa kuma yanda aka saba kuma a cigaba da rayuwa daga lokacin an kulle kofar tuba duk wanda yake laifi bai tuba ba to an gama ko ya tuba ba karba kuma fitowar ta daga yamma tana nuna an toshe kofar ba kuma wanda bai musulunta ba yana kafirin sa yana nan kafirin sa shike ba haka za a ci gaba da rayuwa kuma har lokacin ba wai a lokacin za ta shi kiyama ba kar Allah ya kai mu ranar mu dai kafin ranar watakila an koma ga Allah kuma sha Allah cikin rahmar shi ga ai matsala ne bala'i ne wannan lokacin komai eh hankali zai tashi za a firgita kwarai a wannan lokaci to a lokacin ne mutane za su ta kokarin tuba kuma Allah sai Allah ki karban tuba yi ta kokarin musulunci saboda an tabbatar tabbas wannan magana da ake kenan lalle gata ka gani eh to saboda haka rana tana tafiya ba tabbaci take a waje ɗaya ba kowanne cikin wayannan taurari gaba daya da ranan da watan da taurari waɗannan duk suna da hanyoyin da suke bi shine kullum fi falakin kowanne na cikin falaki ka gani yasbihuna suna kuma tafiya a cikin su gaba daya can wani wuri Allah yake cewa man lailu abin nan maya mene ta yake cewa mayan wa shamsu abin nan wa shamsu la yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun a can cikin suratul yasin kaga cewa rana bai bai yiwa rana ta biyo ta hanyar wata wato kwallon ranan nan ba za ta biyo ta hanyar da wata ke bi ba kaga aka samu ah, sun eclipse ba yana nufin cewa ya kauce hanya bane ba hanya ya kauce ba haka Allah ya kaddara ya yi dusashe shi don ya zama aya ga mutane mutane koma ga Allah saboda suna yawan sabo haka wata in ta abin nan ba rana ne kama ta ba kamar yadda ake cewa ba wanda ke bin hanyar wani a tsakaninsu kowa hanyar sai ke bi Allah cewa yayi wa shamsu wa shamsu la tudrikun la yanbaghi an tudrikal kamara bi yuwa ta wata ta bi hanyar da wata ta wala shamsu wala laylu sabiqun nahar kuma dare ba zai zo ya wuce yini ba duk suna bin juna ne ba wanda zai wuce wani kowa na kan hanyarsa ba yadda za a yi su kauce hanya bayan inda Allah ya aje su zuwa sa saba Allah inda Allah ya sanya suke bi nan suke bi ba sa kaucewa sai dai Allah yana dusa shi haske na wata ko rana don ya zamo aya ga mutane su koma ga Allah subhanahu wata'ala kowanne na da hanyarsa da yake bi kullum mina shamsi wal kamari wan nujum wal kawakib wal layli ka gani da, wata da rana da, taurari gaba daya da dare da yini ya juruna suna gudana wa yasiruna suna tafiya bi sur'atin da gaggawa kasabihi fil ma'i kamar mai iyo cikin ruwa haka kowane na tafiya a hanyarsa don haka suna tafiya Allah sai yake cewa wa ma ja'alna li basharin kuma ba mu sanya wa wani dan adam mutum dan adam a duniyan nan ba mu sanya wa wani mutum min qablika kafin kai ya kai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba mu sanya wa wani mutum kafin kai alkhulda dawama ba ba wanda aka kaddara masa dawama a duniya kaga wannan aya yana rushe maganan cewa khidru yana raye don Allah ce wa ma ja'alna li basharin qablaka min khuldin al khulda ba mu sanya wa wani mutum kafin kai mu sanya masa dawama ba khidru ba ya zo kafin annabi ba ko baya annabi ya zo ha kafin annabi ya zo kai kenan ya mutu magana yana rayuwa bai taso ba wata tatsuniya ce sufaye suka kirkiro kamar yadda yahudawa suka kirkiro tatsuniyan annabi iliya yahudawa a cikin littafin sun kawo nan tatsuniyar ta annabi Ilyasu Ilyas cewa wai Ilyas yana nan yana yawo kuma yana shiga gidajen mutane wayanda ba su kauce wa tsarin yahudanci ba Ilyasu yana shiga gidajensu ya dinga sa musu albarka da rahama su kikiro wannan ƙaryar alibi Iliya ya rasu tuntuni su ma su ba suka kikiro wannan wai annabi Khidru wai rige rige suka yi da shi da zulqan naini da zulkarnaini wai suka yi rige-rige su sha ma'ul hayati akwai wani wai ma'ul hayati don haka shi khidru sai riga zulkarnaini shi sai je maza maza shi ya kurbi ruwan ya sha don haka shi yasa har yanzu yana raye shi yasa don sun yi kawo wannan tatsuwa ne don su samu ya zama matattakala zuwa ƙaryan cewa wai akwai waliyai suna samun ilimin su ta hanyar khidru shi yasa akan samu waliyi yafi annabi domin su a wurin su kiduru waliyi ne annabi Musa kuma annabi ne manzo amma kuma gashi Allah ya ce je gurin kiduru ya nemi ilimi saboda haka ana samun waliyi yafi annabi ilimi a kowane zamani wannan tatsuniyar suka kawo yana na rubuce littafin za ka yi mamakin irin wayan abubuwan su ba yi Da haka suke ganin ma wali ya fi sufi abin na wali ya fi annabi daraja Allah sauki wannan tatsuniya ta ƙurin da suke kawowa wannan aya dai ta tabbatar da cewa babu wani mutum wanda ya zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake raye a bangasa babu shi in dai dan adam ne shi to ya mutu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan Allah ba wanda addarai kowannen sun mutu kuma aka binne su in banda annabi isa alayhi salam shi kuma annabi isa nassi ne karrai nuna cewa Allah zai ya dauke shi zuwa gare shi ka gani wa iz qala qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kaga mutawaffika ni zan karbe ka shine ma'anar mutawaffika ba wafatu bane na mutuwa ba kamar wani wani kirista na ji shi yana bayani kasar su yayi ana ta yada wa mutane kirista ne wai shi yayi bincike ya gano gaskiyar magana cewa kiristanci shine addinin gaskiya domin qur'ani ma tabbatar da haka kuma annabi isa ya mutu ya sannan ya tashi cikin rayayyu saboda qur'ani ya tabbata don ga qur'ani ya ce inni mutawaffika wa rafiqa ilayya kaga da yake ya shigo qur'ani ta ban gida ta ban daki ta bayan gida ya shigo bai shigo ta titi da ya kamata ya shigo sai haukatan ga ya tsallako to yana zai fahimci qur'ani <laughs> at-tawaffi ya zo da ma'ana uku a cikin qur'ani ba al-wafatu ba wai yana da lakin asalin wafatu ma ba mutuwa bane amma yakan zo da ma'anar mutuwa asalin ma'anar mutuwa shine al-mautu Shi ne duk wanda aka gaya masa aka ce almautu kowa ya sani cewa mutuwa ake nufi ba a faɗan mautu a ce ai ba mautun mutuwan ake nufi ba amma alwafatu ana faɗansa kuma ba mutuwa ake nufi ba ka gani saboda haka in muka zo kan gabar za mu yi magana a kan wannan don haka babu wani mutum da Allah ya sanya masa dawwama a ban ƙasa ka gani ya face ya rasu kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ai wa ma ja'alna li ahadin min al-bashari qablaka ya Muhammad al-baqa ad-da'im ba mu sanya wani wanzuwa na dawwama ba wal khulud fi dunya da dawwama a cikin duniya babu wanda aka sanya masa wannan afa in mitta yanzu idan kai ka mutu fahumul khaliduna sune za su zamo masu dawwama saboda asalin aya ta sauka ne saboda su kafire suna cewa am yaquluna am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun haka suke faɗa suna cewa wai annabi mawaki ne tunda mawaki ne abin da yake karantawa na Qur'ani ma waka ne saboda kawai mu shine am yaquluna wato ko kuma zaka samu suna cewa su kafire kenan annabi mawaki ne subhanallahi ta duba irin wannan maganganu kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya suke shaci faɗi kawai su dinga faɗa maganganu ba su da wata matabbata guda ɗaya suke magana sai zai su faɗi wancan su saki wannan su faɗi wancan su saki su faɗi wancan na tarabbasu bihi mu saurara masa shine na tarabbasu mu zauna mu yi jira mu saurara da shi me za mu jira ya same shi raibal manun musibu na zamani wanda za su hallakar da shi kamar yadda mawaka aka yi mawaka kafin shi sun ta mutuwa wato in ya mutu kamar yadda mata sha'iru kabilatu fulan ko sha'iru bani fulan mata to shi ma zai mutu in ya mutu kaga mun huta haka suke faɗa raibal manun ma'ana musibu na, zamani da suke faɗowa mutum ya su hallaka shi wai shi za mu yi dakon faɗowan musibun zamani gare shi mutu kun ganye mutu mun huta ya mun huta da wani karatun Qur'ani da yake mana da wa'azi da waye duk mun gaji da abin nan nashi shine Allah yake cewa to babu fa wani mutum ɗaya da muka sanya masa dawama fa a duniya suna ta maka fatan mutuwa to wai in ka kaddara ka mutu a yanzu yanda suke nufin sai ka mutu su kuma yanzu da wama ba za su mutu ba za su mutu su su tafi ka gani kamar yadda imamu shafi yake faɗa yake cewa wai tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu habi bi hadi shafi aka samu wayanda suke ta kokarin masu hallaka shi lokacin da ake irin jidali na masabanci imamu shafi wasu ne yan malikiya eh wai don me zai rinka saba wa maliku a fatawa har har har dakonsa suke a hanya da zai bi don su su shi suna sai mun kashe shi shine imamu shafi yake cewa abun mamaki tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi wasu mutane suna fatan suna burin wai na mutu to fa idan na mutu fa su sani wannan hanyar ta mutuwa ba fa ni ne farau ba an yi mutane miliyoyi biliyoyi ɗaruruwa masu yawa wanda Allah ya san su duk sun halaka ba wanda yake a yau saboda haka ba ni ne faro ba a wannan hanyar ko na mutu su ma da suke fatan na mutun za su mutu kaga shikenan law sabaral qatil kuwa lamatal maqtulu amma kulikal insanu min ajal shi dan adam dan gaggawa ne da shi da karambani da garaje akan abubuwa to saboda haka sai Allah ya ce ba mu sanya wani mutum dawwama ba kafin kai a duniya ka gani ba mu sanya wani mutum ya mutu ba kai in ka mutu to su sai su dawama kenan fa hal iza mita ya muhammad sai yukhalladuna in ka mutu su sai su dawama ba daka bayan ka fi hazil hayati a wannan rayuwa ta duniya la ba za su dawama ba lan yakuna lahum zalika ba zai dawama ba za ta kasance gare su ba bal kullun ila al fana'i kowanne zuwa ga karewa ya kama hanya innal manuna hiya sabilu wa man yakun lam yantahij fi rahlihi faka anqadi mutuwa ita ce hanyar kowa duk wanda mutuwar bata zo masa ba a yau to zuwa an jima ko gobe ko jibi ko gata zai mutu don hanya ce wanda kamar ta zo an gama tunda kowa ba wanda zai ce sai an bashi hujja cewa zai mutu ko a karanta a kawo masa aya da hadisi kala Allah kuna sannan ya yadda eh zai mutu wani abu ne da yake faruwa kawai yau da kullun kowa yana gani kakanka baya nan watakila wani ma babansa ayo bashi da baba ya mutu ya san ya mutu yan uwansa duba wanda kuma ya dawo saboda haka mutuwa kowa zai mutu shi yasa Allah yake gaya musu wannan tunanin da suke yi ba shine mafita gare su ba malam yace qala al mufassiruna hadha raddun li qawli al mushrikina raddi ne ga maganar mushrikai da suke cewa sha'irun natarabbasu bihi raibal manun wato can ayar ta cikin suratul tur cewa am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun suna fadar haka fa alama ta'ala sai Allah ya sanar bi annal anbiya cewa annabawa qablahu kafin annabi sun zo matu sun mutu tunda annabawa nawa aka yi kamar yadda muke tawa kullum ina ta faɗa mana kaga wajen dubu ɗari da dubu ashirin da hudu aka yi annabawa da manzanni kaga duniyan nan ta daɗe dubu ɗari da dubu ashirin da hudu duk kuma sun mutu ba ko ɗaya a raye wata wallallahu dinahu bin nasari kuma Allah ya jibinci addininsa ta ta hanyar ba da nasara da taimakonsa walhiyaɗa da kuma kariya ga addininsa shine hiyada wato kariya ga addini in an ce hiyada kariya kenan alhifzu wal muhafaza kenan amma an ka ce hiyada da kha'un da digo dinki kenan to kaga amma hiyada da ha mara digo muhmala shine ma'ana kariya kenan wato Allah ya kare addinin sa duk annabawan da suka zo da addinin Allah suka karantar sun halaka sun mutu amma kuma addinin nasu da Allah ya aiko su ya kare addininsa to kamar haka fa haka za na hafazu dinaka wa shar'aka haka nan za mu kare addininka ko da ajalinka ya sauka ka mutu da muka iban maka da za ka yi a duniya ka mutu to mu za mu kare addinin mutuwanka ba shi zai zama mutuwar addini ba amma su kafirai da wasu da basu san me kawo su duniya ba sun jahilci haka nan sun dauka an kashe wane ko wane to sunna ta mutu addini ya mutu in aka kashe suwa ne da suwa ne suke na an gama da addini sun manta cewa addinin nan fa ba mutane suka zauna suka yi taro suka yi mitin suka shirya addini ba Allah ne ya shirya addini kuma ya aiko annabawansa da shi kuma shi zai kare addininsa don haka Allah bai rataye addini a gangan jikin wani mutum ba ko da mutumin nan yana da kusanci da Allah subhanahu wataala ta yadda an kashe shi addinin ma ya mutu in yana raye ne addini na raye Allah bai taba yin haka nan ba don haka kashe inda haka ne da kashe annabi kaga da mutuwar annabi da kenan addini ya mutu amma addini ya ƙara haɓaka ƙara ma haɓaka yayi da abubakar addini bai mutu bai ya ƙara haɓaka aka kashe umar aka kashe usman aka kashe aliyu duk manya-manyan mutane da aka kashe wanda suke jagoranci addini addini bai mutu ba ƙara haɓaka yake yi sun kashe wane sun kashe wane sun kashe wane har yanzu zamaninmu da muke eh, nan sun kashe ne suna gani wani sun kashe sun kashe addini sun kashe sunna sun kashe Sheikh Jafar sun kashe waye eh, Albani waye duk ga sunan da yawa Allah bai race addininsa a gangan jikin wani mutum ba amma sun sun jahilci wannan shi yasa za su yi ta wahala kuma ba za su ci nasara ba sai su ta samun takaici da bacin rai da bacin rai har ila mil kiyamati Allah tsare mu to saboda haka sai Allah yake cewa kullu nafsin kowace rai za'ikatul mauti mai dandanan mutuwa ce kowace rai kuna tunanin wai annabi ya mutu ko kuma a yanzu wani yana tunanin wane ya mutu ko yana kamar ya sha gabansa yana kokarin wa a kashe shi ko shi ya dauki hayan masu kisa ko kuma ya je ya kashe shi don shi ya mallaki abin da ya mallaka ko ya je masa sata ya kashe shi ya kwashe masa dukiya duk wannan sun dauka shi kenan ya kashe shi kenan shi kuma an bude masa kofa na rayuwa kenan bai san ya sake jefa kansa cikin fitina ba shi yasa Allah ya ce kullu nafsin kowace rai kaga kullu ne gaba ɗaya kowace rai za'iqatul mauti mai dandanar mutuwa ce ta dandani mutuwa mutuwan nan sai ta saukan mata in ka kashe zaka zaka mutu ko dai a kashe ka kai ma saboda haka kowace rai sai ta ɗanɗani wannan mutuwa ka gani kullu makhluqin ila al-fana'i wa la yadumu illa al-hayyul qayyum ba mai dawwama sai sai sai rayayye tsayayye wanda ke tsaye da dukkan halittu gaba daya shine Allah madaukin sarki shine kada zai wanzu zai zai zai zama mutuwa ba ta kan masa domin shi ba halitta bane ba shine ya halitta mutuwa din ya halitta dukkan halitta gaba daya sai Allah ya ce wa nabluukum bisharri kuma za mu rika jarraban ku wato da sharri abu mara daɗi a cikin rayuwa wal da kuma alheri fitnatan jarraba wato fitnatan anan masdari ne min fi'ili na bulu wato masdaru ne min ghairi lafzihi kamar yadda kake cewa jalasa u'udan ko ka ce ka'ada julusan da ka'ada da jalasa duma na daya ka gani da baliya ko bala nabli ko nabulu da kuma fitnatan kamar fatana ya fitinu fitinatan duka ma'anansu guda jarrabawa so anan Allah yake cewa za mu jarraba ku ku mutane a wannan rayuwa bi sharri da sharri wato sharri abu mara daɗi kenan kamar rashin lafiya kamar talauci kamar firgici tsoro yaƙe-yaƙe da sauran abubuwa na mara daɗi za mu jarrabe ku da shi wal da kuma alheri shine zaman lafiya jin daɗi arziki wadata da kwanciyar hankali da samun lafiya da wadata duk waɗannan alkhairi ne to za mu rinka jaraban ku kaga za ka samu jarabawa ka faɗa wani abu mara daɗi kuma ka samu mai daɗi haka rayuwar duniya take dama wata ranka ji daɗi wata kuma ka ji rashin daɗi wata ranka samu lafiya wata ranka yi zazzabi wata ranka yi ciwon kai to haka abin yake rayuwar kenan wata ranka samu wata ranka rasa wannan haka rayuwar duniya take tafiya Allah ya ce za mu jarabe ku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wani hadisi hadisin suhaib ibnu sinan radiyallahu ta'ala anhu wato wanda ake cewa suhaibun rubi balarabe ne amma ya ya shiga addinin kiristanci kafin a aiko annabi zama annabi sai ya zauna a rum kasar rum wasu ma cewa suke irin an an ribace shi ne kaman bawa yana dan karami a kai shi can kasar kasar rum italy har ya koyi yaren su ma gaba ya iya yaren su gaba daya sai zama kirista to sai ta so ya taho zuwa madina zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya musulunta suhaibur rumi to saboda haka a wannan hadisi kamar yadda muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi yana cewa wato inna ajaban li amri mu'min shi mumini a wajen jarabawa nan da Allah yake shi shine yake cin jarabawa sabanin wanda ba mumini ba shi kafiri da munafiki da wanda ba mumuni ba su in Allah ya jarfe su da abin da mara daɗi sai su taraki su ta maganganu marasa dadi jarrabawa ce daga Allah ba dan adam ke iya jarraba ka ba a irin rayuwa irin wannan to saboda haka shi mumuni kuma duk lokacin da ya sa kansa cikin jarrabawa na alheri ko kishi alheri to ya san Allah ne baya samun damuwa kamar yadda annabi bayyana mana a wannan hadisi yace ajaban li amril mu'min abin mamaki ga al'amarin mumini walaysa zalika li ahadin illa lahu wannan kuma bai kasancewa ga wani sai ga mumini ka gani sai yace in asabathu in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idan ni'ima da jin daɗi da wadata da arziki da walwala da lafiya suka same shi shakara sai gode wa Allah ya san Allah shi ɗan adam sai dai ya zama sababi amma kuma Allah ne ke yi saboda haka wa in asabar darra'u in kuma eh, cututtuka da talauci da wahala da bala'i da kakanuka ya same shi a cikin rayuwa da rashin lafiya da mutuwa sabara sai ya yi haƙuri ya yi juriya ya mai da al'amarin zuwa ga Allah fa kana khairan lahu kuma ya zama alkhairi gare shi kaga wannan sifofi mumini ne yake da su in ya samu wadata sai ya gode wa Allah ya ce Allah na gode in ya samu jarrabawa kishiyar ni'ima sai ya haƙuri ya jure ba zai dinga raki ba sai ya san Allah ne saboda rakin ba zai kawar da wannan musibar ba sai dai komawa ga Allah kurin shine hanya ɗaya tak da za ta kawar da musibar raki ƙara kawo musibar za ta yi to saboda haka kaga shi mumini sai sai juriya yayi hakuri ya dauka cewa Allah ne jarrabe shi saboda haka sai sai zama masa alkhairi sai ya samu ladan juriyar da jarraba da aka yi masa kuma sai Allah ya kawo masa mafita kaga sai mumini ne yake da wannan saboda haka anan sai Allah yake cewa na bulukum bil khairi washar wal khairi fitnatan wa ilaina turja'una kuma zuwa gare mu za ku za ku dawo bi ma'ana naktabirukum bil masa'ib wan ni'am linara shakira min al kafir mala yace zamu jarabe ku da wato da musibu da kuma ni'imomi domin mu ga wato mai godiya ga ni'imar Allah da wanda ke butulcewa ni'imar Allah mu ga asabiru min qanidi da mai hakuri da juriya da kuma mai ɗebe kauna daga rahmar Allah in aka jarabe shi da musiba ibnu abbas yace na butelikum bi shiddati war raha zamu jarabe ku da tsanani da kuma yalwa ku samu yalwa sannan mu sake mu jaye yalwan ko mu kawo tsanani mu jarrabe ku da shi mu gani za ku gode ku koma ga Allah ko kuwa wasihatu wasaqam mu jarrabe ku da lafiya mu ba ku lafiya ko mu jaye lafiyar mu samu ku cuta shine sakam. wal ghina wal faqr mu jarrabe ku da wadata da kuma talauci wal halal wal haram mu kawo halal da haram mu jarrabe ku wa ta'atu wal ma'siya da kuma da'a da kuma sabo wal huda wa dalal da shiriya da bata duk jarraba ce ta Allah ibnu zaid yace naktabirukum bima tuhibbuna linara kaifa shukrukum za mu jarabe ku da abin da kuke so mu ga yaya godiye ku za ta kasance za ku gode wa Allah ku koma ga Allah ku mayar da abin zuwa ga Allah cewa ni'imar Allah ce ko kuma za ku dora wa wani wa bima takrahuna za mu jarabe kuma da abin da ba ku so a rayuwa na tsanani da kunci linara kaifa sabrukum don mu ga yaya hakurin ku da juriyar ku ba wai don Allah bai san abin da za ku yi ba a'a ya sani amma don ya bayyanar da shi a tsakanin a ga mai godiya a ga kuma mai cewa, Allah subhanahu wata'ala na'am وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون تسي الله يتي وإذا رآك الذين كفروا idan waɗanda suka kafirta wato kafirai suka ganka suka hango ka kana tahowa annabi sallallahu alaihi ya hadu da matsaloli a cikin makka a farkon lokaci da ya fara aka fara masa wa'ayi na wa'azi yana in yazo yana wucewa yana tafiya kawai sai kafirai su dinga kallon suna masa izgidi su dinga masa izgidi suna jifansa da maganganu marasa daɗi marasa kyau don yayi fushi to amma kuma Allah sai yake hakukutar da shi yace kai hakuri duk wani abubuwan da suke maka an wa annabawan da duk babu annabin da muka aiko sai an masa wannan duk annaba nan dubu kaza dubu kaza da muka aka yi faɗa duk kowa masa izgidi. kuma ya haƙuri don haka sai Allah yake gaya wa annabi ga hanyar da zaka bi kai ma kai haƙuri kamar yadda waɗancan suka yi haƙuri zaka ci nasara kamar yadda suka ci nasara to saboda haka sai ya ce wa idza ra'aka alladhina kafaru idan waɗanda suka kafirta suka hango ka kana tahowa in yattakhidunaka illa huzwan ba sa riƙarka face abun iskili in ɗin nan anan nafiya ce in yattakizunaka ba in shartiya bace ba in yattakhizunaka ai ma yattakhizunaka ba sa riƙarka wani abu illa huzuwan face abun yi wa izgili huzuwan anan gurin ai illa mahzu'an bihi face wanda ake masa izgili wato izgili suke yi masa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kafiran quraishawa suka gano shi ka abi jahalin kaman abu jahal wa ahu da mutanensa kungiyar shi ma yattakhizunaka illa mahzu'an bihi sai face abun yi wa izgili me suke cewa a hadha allazi yadhkuru alihatakum yanzu wannan wannan fa wai shine shine yake yake aibanta allolinku cikin abin da suke faɗa a hadha allazi yadhkuru yadhkuru ayu ibu dama azzikiru anan gurin yana nufin wato al'aibu ay yadhkuru yadhkuru alihatakum bi aibin yana ambaton allolinku da aibi wai yana cewa ba za su iya rayawa ba ba za su iya ceton ku gurin Allah ba ba su iya amfanar da ku ko kun bauta musu ma kun kun bauta musu ba za su amfane ku ba in kun yi bauta musu ma ba za su iya cutar da ku ba haka yake dama wa'azin annabi sallallahu alaihi haka yake ta musu wa'azi wayannan kuma ga kuke bauta ba za su amfane ku da komai ba inda za ku yi taro ku yi ku yi tawaye ku ki bauta musu ba za su iya komai ba sai ku dauke su ma ku faskara ku sa wuta a yi tuwo da shi haka ni gunki ne ba itace ne ko kuma na dutse na dutse ne sai a dauko ayi murhu ma ayi murhu da shi a dora tukunya a kunna wuta kawai a girki ba yadda iya ba zai cewa komai ba to kuma wai banda lalacewa da wawancin hankali hankali a ji ana bautawa wannan gunkin a durkusa a yi mata sujada ka gani kamar yadda amrubunu jamu ya yi shi ma haka su amru su eh, mu'azu bin jabal ta hanyar sa Allah ya shirye shi gunkin sa ne sai ya sa shi a gurin daki aka yi ma gunkin na musamman ake bauta masa gunki ya yi sassaka su ne kyau ya sa a dakin shi ana ta bauta masa ya masa wanka ya shafa masa turare ya sa masa tufafin alharir alharir mai tsada ya rataya masa abin nan na ado balagwalai su su mu'azu suka zo wata ran suka shiga ɗakin suka ɗauke gunkin da suka suka jefar da shi a cikin bola <laughs> aka jefa gunki a cikin bola ya dawo ya shiga zai bauta bai ga gunki ba wa ya ɗauki gunki ya rinka faɗa ya fito cikin unguwa dama shine shugaban kabilar tasu wa ya ɗaya ya shiga ɗakin gunkin na ya ɗauke wa ya wa na gunkin ta'addanci ba wanda ya ce masa komi yayi ta fada yayi ta tsorar sai maganin wanda yake zuwa yana dauke wannan gunkin to <laughs> haka ai bai ga gunkin ba to shine ya dinga yawo yana neman gunki sai ya hango shi a cikin bola yace subhanallah gunki abun bauta kuma a bola sai je dauko shi ya rarrashe shi ce <laughs> ban sani ba ban san wanda ya maka wannan aika-aika ba ga ya haƙuri sai ya wanke masa wanka ya shafa masa turare ya kawo almiski ya sa masa ya sa masa alharif ya je ya ajiye shi ya ce don Allah ka yi haƙuri eh daga ya sake zuwa aka yi masa karo na biyu to a karo na uku sai ya rataya masa takobi ya ce kaga ba na zama <laughs> eh huta nake don haka kaga in wanda ya zo yake maka wannan ta'annuti ga makami na baka ka gama da shi to a ce abin bauta shi ma sai an yi gumurzu da shi to ai bai yasa abin bauta ba kenan <laughs> gani sai in ma har za a kai ga sai an yi buga in buga ko da zai make wanda yake zuwa din to bai sai zama bauta ba tunda har sai an yi mukawama to saboda haka yazo da suka zo suka ga haka sai suka dauke shi da takobin da wata matacce wani mataccen kare kare ne ya mutu mushe suka hada da wannan gunkin da karen suka je suka jefa a bola ya zo ya ga gunkinsa da mataccen kare ga takobi kuma a jiya gefe guda sai ce yanzu kare ka kasa kare <laughs> to wannan abun sai ji hankalin zai ce kai ya fushi ma ya tafiya tafiyarsa ya kyale shi a cikin bolan ya ce kai baka ka zama ka zama shirme kenan ma ya watsar da shi ya tafi tafiyarsa ya je kira wasu a ma'azu ya ce kai wannan ku kai ne je na musulunta sai je musulunta eh to amma kaga su kafirai wai wai wanda yake kiran zuwa ga bautawa Allah mahalci shi kadai wai shi ake wa izgili wai a hazal ladhi yadhkuru alihatakum sai su dinga masa zunbe suna ta nuna shi da hannu sai a ta masa dariya in yana wuce. sai kun ga kun gan shi gashi nan wai shine wai shine yake aibanta allolin ku allolin da kuke bautawa allolin ku da kuke bautawa yana aibanta muku shi gashi nan wai shine wannan ka gani haka suke faɗa kamar yadda suka faɗa cikin cikin suratul furqan sun karanta sun faɗe wa izara auka in yattaki in yattaki duka illa huzuwan ko illa huzuwan a hadha allazi ba'atha Allahu rasulan wannan wai wanzu wannan shi aiko ku shine wai aka aiko Allah ya aiko shi manzo in ka in in in in kada la yudilluna an alihatina wallahi wannan saura kirin ya batar da mu daga barin abun bautan mu gashi da zakin baki saura kirin ya batar da mu daga allolin mu laula an sabarna alaiha ba don mun yi hakuri ba da mun kaucewa allolin mun bi shi <laughs> to kaga su ne masu bautan hankali amma wasu ne suke ganin wai masu hankali ne su a hakan Allah sauke <laughs> ne Allah yake cewa wa sawfa ya'lamuna hina raunar azaba man adallu sabila ranar za su ga azaba he sun san waye batace waye ya ɓace hanya ran da azaba za ta sauka musu ko dai a duniya ko a lahira to shi ne anan nan yake cewa A hada allazi yazkuru alihatakum yanzu wannan shi ne ke ambaton allolinku yana aibanta su wa hum bi dhikri rahmani hum kafiruna alhalin su game da ambaton Allah mai rahama hum kafiruna sun kasance kafirai sun kafirce suka butuce wa ambaton Allah mai rahama hmm? suna kafirce wa Allah subhanahu wataala wato anan yake cewa istifhamun fihi inkarun malam yace wannan istifhamun da suka faɗa suka ce a hadha alladhi yadhkuru alatukum wannan istifham hamzatul istifham din nan wato istifham ne na inkari wato kamar suna inkari tare da mamaki wai abun mamaki wannan abun mamaki wai har shi yake yake sukan allolin mu wato suna inkari suna munana abin da yake yi suna mamakin wai ya za a yi ne har ya zo ya taso iyaye da kakanni muke wannan abun wai har shine zai zo ya ce wai ba mu san abin da muke ba suna wai shine suke suke inkarin abin da yake musu ai hadha allazi yusabbu alihatakum wannan shi yake zagin allolinku wa yusaffihu ahlamakum kuma yana wautar da hankulanku kazan su dama haka suke su wanda ba sa kan shiriya in ka gaya musu cewa abin da suke kai bata ne sai wuce ka zage su ba a rikan waliyi ba a rikan shehu ne sai a ce kana zagin waliyai ko ba ka son waliyai kuma a cikin wazinka ba inda ka ce ba a son waliyai haka suke sai su dinga cewa annabi suna zagin mu kuma ba zaki annabi yana zagi kawai cewa yi wayannan itatuwa ne ba itatuwan ba ne itatuwa ne kuka kera kuka sassaka kuke bauta musu ba za su amfana da ku komai ba ba za su iya cutar da ku komai ba shine fa abin da yake gaya musu don haka suka wa ambaton Allah subhanahu ta'ala, wa ma'a zalika yastahzi'una bi rasulillah bayan sun kafircewa Allah amma suna wa manzon Allah izgili Imam Qurtubi yake cewa kanal al-mushrikuna yu'ibuna man jahada ila abun nan ilahiyati asnamihim su mushrikai suna aibanta duk wanda yake musu ko yake jayayya da allolin su na gumaka wato cewa gumakansu ba alloli ba ne duk wanda ya yi musu na cewa gumakansu ba alloli ba ne to suna aibanta shi wa hum jahiduna li ilahiyatir rahman amma tare da haka su suna jayayya kuma suna musu game da allantakan Allah mai rahama kasancewa Allah mai rahama shi kadai cancanta abota masa shi kadai wa hadha ghayatul jahli wannan matukar jahilci ne kenan wannan ya kai matuka ga jahilci wanda yake da irin wannan tunani wai ya ce yana inkarin a ta Allah shi kaɗai da bauta ya ce wai shi hanyar da shi yake bi na shirka shi ne hanya da kwarai to wannan ya isa jahilci matuƙa Allah tsare mu na an karanta wa khuliqal yace khuliqal abin nan khuliqal insanu an halicci dan adam min ajalin daga sinadari na gaggawa wato ɗabi'arsa an ɗabi'atar da shi ɗan adam a halittarsa yana da gaggawa shi ɗan adam yana da gaggawa da garaje akan abu ba shi da juriya da haƙuri da bin abu sannu sannu yana da garaje da kuma gaggawa shi ɗan adam ka gani sai ce ai kibal, insanu an hauhawar da halittar ɗan adam alal ajalati akan gaggawa fa kulika ajulan aka halice shi mai gaggawa ne ajilu kathiran min al-ashiya yana gaggauta abubuwa masu yawa wa in kanat ko da cutuwa ce gare shi ko da abin zai kama su cuta ne to yana da gaggawan abin ya zo ko da zai cutu sai abin ya zo ya fada cutar kuma sannan ya dinga kuka kuma to shi da yana da wannan to shi ne kai ce kala ibnu kafir, wal hikmatu fi zikri ajratil insan ha huna hikimar da ta sa aka ambaci gaggawan dan adam a nan gurin tunda ana magana ne akan irin abubuwan da kafirai suke yi sai kuma aka ratsa wannan maganar na gaggawan dan adam a nan. me hikimar ratso wannan maganar a anan shine ibnu kasir yake cewa hikiman ambaton gaggawan dan adam a nan da aka ratso maganar dan adam a nan gurin na cewa yana da gaggawa annahu lamma dhukira istihza dhukira almustahzi'ina bir rasul sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka ambaci maganan waɗanda suke wa annabi izgili wa ka'afin nufusi sur'atal intiqam sai zai ɗarsu a cikin zuciya na gaggawan wato azaba na ramuwar gayya za su shi dan adam kamar hatta da kuma sahabban da suke tare da annabi din sai su yadda su a zuciyarsu na ai gaggawan ɗaukan mataki akan wayannan kafire mana a gama da su Wasu wasta'jalu zalika suka yi gaggawan haka cewa a dauki mataki akan su haza قال shi yasa Allah yake cewa kar ku yi gaugawa sa'urikum ayati zan nuna muku da sannu zan nuna muku ayoyina fala tasta'jiluna kada ku yi gaugawa aisa urikum intikami zan nuna muku irin azabar ramakon gayya da zan yi akan kafirai wakti dari kuma zan nuna muku iko na akan su alaman asani akan duk wanda ya saba mini fala ta ta'ajjalu al'amra kar ku yi gaggawan al'amarin kabul awani kafin lokacin sai zo kowane abu ina sa masa lokaci Allah yana bayyana mana cewa kowane abu yana sa masa lokaci kada mutum ya rinka gaggawa akan abu idan aka jarabe ka da alheri to karka yi gaugawa in aka jarabe ka da sanani da kishiyar alheri karka yi gaugawa kai dai ka dinga addu'a kana roƙon Allah subhanahu wataala kowanne abu ya sanya masa ajali in ba ajalin ya zo ba to abin ba zai yiwu ba gaggawanka ba zai jawo alherin ya zo ba ina fata an fahimta kuma ba zai kawar da eh, sharrin ko kuma tsananin da kake cikin ba face kai ta addu'a kana komawa ga Allah subhanahu wataala abin da ake bukata kenan na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون سأل الله يكي تيوا ويقولون سوكا فريسنا تيوا mata hadal wa'adu yaushe ne wannan alkawari da kake yi mana cewa wai za a tashi alkiyama za a mutu kuma a tashi bayan mutuwa a yi hisabi wannan ya je wuta wannan ya je aljanna yaushe ne ranar kaga wani daga cikin nau'in gaggawan kenan yaushe ne ranar ka gaya mana ranar mu sani kamar izgili suke masa sai izgili suna ganin kamar abin ba zai yiwu ba ya za a yi mutum ya mutu ransa ya fita ya mutu ka gani ya ya amsa shi a ƙasa ya durugu ya zama ƙasa ya lalace sannan a ce za a sake tayar da shi ya tashi akan kafafuwansa da ran shi har ana magana wai za a yi masa wani hisabi a kai shi aljanna a kai shi wuta su suna nisanta wannan ya tafi iduna ko a zalika suna nisanta aukuwar wannan shine suke masa izgili sai suke cewa mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alƙawarin naka da kake cewa Allah zai yi ka gaya mana ranan in kuntum sadiqina kun kasance masu gaskiya wato suna gaya wa annabi da sahabbai ay yaqulu al mushrikuna mushrikai suna cewa ala sabili al istihza'i wa sukhriya wato a hanyar wato istiza istihza isgili wa sukhriya da ba'a suna cewa mata hadal azab yaushe ne wannan azaban allazi ya'iduna bihi muhammadun wanda annabi muhammadu yake mana alkawari cewa wai za a zo za a yi mana azaba amma mu bi shi ba in kuntum ya ma'ashar mu'minina sadikina in ku ya ku taron mu'minai in kun kasance masu gaskiya fi ma akhbartumuna bihi cikin abin da kuke ba mu labarin wai zai auku yaushe za a yi to ku gaya mana mana sai Allah ta'ala ya ce da su wannan gaggawa da suke yi don ba su san ta bane da sun ga lahiran ko sun ga wutar ba za su yi gaggawa ma waya nuna musu ba shine Allah yake cewa wato alamun ya'lamul na kafaru da waɗanda suka suka kafirta sun san hina la yakufuna an wujuhihim himun nara sun san ranar da lokacin da ba za su iya kare wuta daga fuskokinsu ba ya kufuna ma'ana karewa kenan ba za su iya kare wuta daga fuskarsu ba inda aka jefa su a wuta ba za su iya kare wutar ta kona fuskarsu ba ko ta kone wani abu na jikinsu ba ba za su iya kare kansu daga fada wutan ba da sun san lokacin da ranar wa zuhurahum kuma ba za su iya kare ko ah, wala ba za su iya karewa wuta daga bayansu ba wuta ta rinka cin bayansu ba za su iya kare bayansu daga kunar wuta ba da kafirai sun san haka ai walau arafal kafiruna fa azab da kafirai sun san wato munin wannan azaba hina la yastati'una daf'al azabi lokacin da ba su ba su da ikon tunkuɗe azaba an wujuhihim daga fuskokinsu wa zuhurihim ko bayansu li'annahu muhitun bihim domin wutar za ta kewaye su ne gaba daya cikin wutar za su fada kaga ba inda za su kare min jami'i jihatihim ta dukkan bangarorin su lamastajalu wannan shine jawabu law anan saboda law tana bukatan jawabi law jawabin ta kuma shine lamastajalul wa'ida da basu yi da basu gaggauta neman wannan narkon ya zo ba da ba su gaggauta neman azabar ba da sun san wannan azabar da take da muninta qala fil bahr wa jawabu law a cikin al baharul muhit na abu hayyan tafsirinsa ya ce jawabin lau a cikin wannan maganar da ya ce lau ya alamun lazina kafaru hina la ya kufu na an wujuhihim nara wala an wujuhihim to ya zo da lau akwai bukatan jawabin lau da me zai faru shine yace mahzuf an share jawabin li'annahu ablagu fil wa'id a share jawabin ya fi kaiwa matuka ga narko wa ahyabu kuma ya fi tsoratarwa wa kaddarahu az-zamakhshari bi qawli imamu az-zamakhshari cikin tafsirin sa al-kashaf ya kaddara jawabin cewa jawabil jawabu law mahzufin taqdiruhu ma'ana sai kaddara jawabin cewa lama kanu bi tilka sifati min al-kufri wal istihza da sun san wannan azaban da ba su kasance cikin siffar kafirci da izgili suke wa annabi da wa'azin da yake musu ba da ba za su yi izgilin ba don sun san bala'i ne za su faɗa amma ba su san wannan bala'in ba ne shi yasa duk wanda yake sabawa Allah yake kafirci bai san musibar da take gabansa ba ne. da ya san wannan azabar da musibar da zai faɗa to da ba zai kafirce wa annabi ba da ba zai kafirce wa Allah ba ba zai tawaye wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka gani sai ya ce wa listi da kuma ba su yi neman gaggawa na zuwan azaba ba walakin jahaluhum sai dai jahilcin su da wannan huwa allazi hawwanahum hawwanahu indahum shine ya maida abun mai sauki a wajensu hawwana ai ja'aluhu sahalan wa gani wahayinan suka maida abun ya zamo mai sauki saboda jahiltan su da azabar shi za suke gani abu mai sauki ne shi za suke faɗar abin da suka dama suke faɗi wala hum yusaruna kuma su ba za a taimake su ba ranan ranan da azaba za ta zo ai la nasira lahum min azabillahi ba mai taimakon su daga azabar Allah sai Allah ya ce bal ta'tihim bagtatan bari azabar za ta zo musu ne bagtatan abke ba shiri fatabhatuhum sai ta imautar da su shine tabhatuhum ai tuhayyiruhum sai ta imautar da su ai bal ta'tihimu sa'atu sa'al qiyama za ta zo fuja'atan abke ba shiri fa tadhashuhum wato sai ta ta ɗimautar da su wato hayiruhum ta ɗimautar da su addasha shine wani abu da zai saka mamaki mai tsanani ta yadda mamakin zai saka ɗimauci saboda abun zai zo abke ba shiri sai mutum ya ta mamaki har ya ɗimauce gaba daya yaya haka abu ya zo maka ba shiri unexpected zai zo maka to haka zai zo musu shi yasa za su imauce gaba daya to a lokacin kuma fala yastati'una raddaha ba su da ikon mayar da wannan azaba din ba za su iya ba za su iya maida ita ba tunda ta riga ta zo wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba wato yunzaruna anan ba na kallo ba wala yunzaruna bina ma'ana la yusakharun ba za a jinkirta musu ba ba za a saurara musu ba su ba da wani jawabi ko su kawo hanzari ba za a saurari hanzarin da za su kawo ba ayya Allah da mun san haka ai da a a'a ba za a saurari komai ba a lokacin kawai azaba za su fada ciki gadan gadan Allah ka tsare mu shine ma'anan wala yunzaruna wala hum yunzaruna na'am ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون sai Allah yake cewa wala qadistu huzi abi rusulin min qablika hakika ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana hakurkurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam kasan annabi ya kai matuka wajen matsayi gurin Allah subhanahu wataala Allah ne yake hakurkurtar da shi ce kai hakuri duk izgirin da suke maka nan karka damu babu komai don haka ne duk wanda ya bi hanyar manzon Allah kuma sai an masa izgili sai an masa ba'a sai an ta masa eh, abubuwa haka mara dadi in kai rigo da sunna nabi ma sai an ta maka izgili ai ta gaya maka maganganu to sai ka jure ka yi hakuri kamar yadda aka ce da annabi shi ma ya hakuri tunda ka bi hanyar sa kai ma sai ka bi eh, abin da aka ce masa na kai hakuri da sai kai hakuri ka jure kar wannan ya sa ka ja da baya akan sunnar da kake da kuma addinin da kake yi sai aka ce sai Allah yake cewa wa huzi abi rusulin haqiqa wallahi haka Allah ma san da rantsuwa don lamul qasmi ne ga lamul qasmi ga qad bitaqiq yace laqad wallahi wa laqad wallahi haqiqa istuhzi bi rusulin an yi izgili da manzanni an yi wa manzanni izgili min qablika kafin kai duk manzannin da suka zo din nan aka baka labarin wajen 100 da hudun nan kowanne an masa izgili kaga hikima ta Allah yadda yadda don ka gane ita hanyar gaskiya haka take suka dauka wai sai adadin mutane ko kuma sai zaka in ka shiga hanyar ka dinga ka hadu da abin da kake so ba ka ba bacin rai ba damuwa ba a'a watakila ma ka koma ka kama sunnan sosai ka bi Allah sosai to a lokacin ne zaka fada jarabawa mai tsanani wannan sunnar Allah ce da yake mu'amalantar sa da ita a tsawon zamani don haka Allah ya ce sun an yi iskili da manzanni min kablik kafin kai wannan an yi shi ne tasliyatan li rasulillah don haƙuƙurtarwa shine tasliya ma'ana haƙuƙurtar da annabi a sanya masa rai an istihza'il mushrikina game da izgilin mushrikai da suke yi masa sai Allah ai Allah yake cewa wallahi laqad istuhzi'a bi rusulin an yi izgili da manzanni ka gani a uli sha'anin khabirin ma'abota sha'ani mai girma khatir anan ma'ana mai girma masu manyan annabawan Allah da Allah aiko irin su Ibrahim ka gani irin su Nuhu irin su Musa irin su Ibrahim Isa da sauransu duka annabawa ga su sunan manya manya masu daraja su ma an musu izgili wa zawi adadin kasirin kuma abota yawa mai wato masu adadi mai yawa min qablika ya Muhammad kafin kai an musu izgili fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una ma kanu bihi yastahzi'una shine fa'il abun da suka kasance suna izgili da shi fa sai ya sauka billazi na sakhiru minhum ya sauka ga waɗanda suka yi iskili da ba'a daga cikin su kafirai din ga annabawa wato musiba da azaba da Allah yake alkawari ga kafirin da suke izgili to sai wannan azabar ta sauka a kansu Izgili da suke ba ka ce Allah zai kawo azaba to ya kawo azaban sai kuma Allah ya saukar da azabar a kansu amma wannan al'ummar annabi ce Allah ya jinkirta mata azabar sai ranar lahira duk wanda suka kafirce din ranar lahira za su haɗu Allah tsare amma sauran annabawa da suka wuce kaga duk an saukar musu da azaba da bala'i mutanen Musa sun yi masa izgili Allah ya sauko musu bala'i ya kawo musu ah, da ruwan jini kwaɗi, barkwata ta gani duk aka cika musu gari da shi suka yi ta gani karara sannan kuma aka zo aka durna cikin Nil suka halaka gaba daya mutanen salihu haka sun yi izgili aka turo aka zo aka yi musu tsawa ɗaya kawai suka halaka gaba daya haka adawa aka turo iska guguwa ya ta fatali da su ka gani to duk azaban izgilin da suka yi ta yi wannan abin da suke izgilin da shi na azabar sai Allah ya saukar da azabar a kansu ai fa nazala wa halla bisakhirina min ar-rusuli al-azab azaba ta sauka bisakhirina ga masu izgili da ba'a min ar-rusuli ga manzanni al-azab wato wannan azaba ta sauka gare su allazi kanu yastazi'una bihi wanda suke izgili da shi qala abu hayyan sallahu sallahu ta'ala Allah ta'ala ya haƙurƙurtar da shi bi anna man taqaddamahu min ar-rusuli cewa waɗanda suka gabace shi na manzanni suka gabace annabi na manzanni wa amin min umamihimul istihza'u bihim izgili ya auku daga al'umomin su zuwa gare su wato al'umomin dukkan annabawan da suka wuce sun yi izgili gare su wa anna thamarat istihza'ihim janauha halakan wa iqaban fid duniya wal akhirah sannan kuma wato sakamakon shine samarata a nan gurin sakamako dama asalin samara shine 'ya'yan itace da kake samu a jikin itace da ka suka ko ka dasa kaga amfanin zaka samu na itacen shine 'ya'yan to shi ake kira samara amma anan ana amfani da lafazin samara ana nufin amfanin da zaka samu akan wani abu ko sakamakon da zaka samu akan wani abu ko na alheri ko na ko kishiyansa to saboda haka sakamakon izgilinsu janauha sun tsinke shi sun tsinki sakamakon ma'ana sun ɗibi sakamakon nasu kaga sai aka kawo shi kamar wani ƴaƴan itace ne suka je suka tsinka suna ci suna ci ma'ana sun same shi shine janau jana shine ka tsinki abu kamar yadda Allah ke cewa wajanal jannataini dan to jana yana zuwa da ma'anoni guda biyu kan zo da ma'anan fi'ili yakan zo da ma'anan isim suna jana ya tsinka jana ƴaƴan itace su akan ce jana ya tsinka jana kuma ya itace su a cikin ayan cikin wannan ayata cikin suratul rahman wa janal jannataini jana anan gurin ƴaƴan itacen aljanna dan kusa suke ga masu ci wato kana zaune zaka sa hannu kai ka tsinka ba sai ka tashi ka je kana son bangoro ko kaza ko kaza sai ka tashi ka je ka tsinko a'a kana zaune akan ka ragan ikon ka aljanna ko kana kishin gide ko kana kwance kana sha'awan ka ce an itace ya itacen itace ce za ta sunkuyo zuwa wajen ka sai ka sa hannu ko ka dauka kaga saboda kawai jin daɗi ne a cikin aljanna sirfan ga hutu shine wannan shine ai hutu bi ma'anar kalima ce wai wai abincin ka ma ba wai sai ka tashi ka je ka debo ba amma a duniya duk kasai ta ka duk inda ka kai da wadata ko mulki sai an dafa sai an ɗebo an kawo maka kuma kana ɗaki a kwance sai a ce an kawo abincin yana danin table <laughs> sai ka taso ka wanke hannu ka yi waye ka tako ka zo watakila ka yi tuntuɓe ma kafin ka je gurin teburin <laughs> to amma na aljanna kana kwance kawai kana kishin gida kawai duk abin da ka yi sha'awa sha'awar kawai tana zuwa ma ka abin zai zo yana kana tsinka kuma sai ta fi koma in ƴan itace ne kana tsinka sai kawai kana cirewa sai wani ya mai wajen kaga ba sai ya sake fure ya kana jiran nunan nunan nunan ya itace a a nune yake dama kana cira kawai wani nunanne ne zai dawo ya maye wajen kaman baka cire ba to haka za a yi rayuwar har abada shi ne wani janal jannataini danin ka gani ana ce ya tsinka janas samarata ma'ana ya tsinki ‘ya'yan itace su a nan sakamakon izgilinsu janauha sun tsinke ta ko sun ɗebe ta halakan wato a matsayin halaka halaka ce ita ce sakamakon izgilin da suka yi wa iqaban da kuma uquba da azaba fi dunya wal a duniya da lahira tunda wayanda aka durmiya cikin teku kaga ai azaba ce tunda zai rinka hab hab ya sha ruwa har mutu kaga mutuwa cikin ruwa ko akwai matsala da wayanda aka daka musu tsawa daya fa aka zarhum sai hatun wahida sai zahu ka gani kawai tsawa daya aka yi musu ya yazo ya daka musu tsawa duk da karfin da suke ji tsawa daya jibril ya musu kawai suka yi attention kawai suka mutu shikenan an gama kaga azaba ce wannan karar saboda kunnen su bai iya dauka to kuma a lahira ma azaba ce a jahannama za su shige ta duniya da lahira fakadhalika rusulu hakanan ko fakadhalika hala haula'il mustahzi'in haka halin kazalika halu haula'il mustahzi'ina haka halin waɗannan masu izgilin na zamanin yau masu yin izgili da addinin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama da masu zane-zanen banza suna aibanta manzon Allah suna kaza suna izgiri da addinin musulunci suna izgiri sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to halin da za su samu kansu ma irin wannan wulakancin za a yi za su haɗu da wannan musiba daga duniya har lahira a duniya shine rashin kwanciyar hankali shi ma azaba ce Allah jefa musu ya ɗebe musu eh, kwanciyar hankali ya sa musu damuwa cikin su sannan ranar lahira kuma su shiga cikin mummunar azaba ka gani Allah ya ce kul ka karanta shi kul ce ne da su man yaklaukum bil layli wan nahar waye ne yake tsare ku da daddare da kuma da rana yakla'u alkala'u ne tsari tsaro wa ke tsare ku idan kun kwanta bacci ba Allah ne ke tsare ku ba ko wanne ke tsare ku ai in ma kana jin kana da masu gadi to masu gadin ma Allah ya sa mai bacci shikenan sai duk musibar ta zo ta haɗe ku duka ka gani saboda haka wa ke tsare ku ku zauna ku tashi lafiya da daddare Allah ne bil laili wan nahar kaga duk Allah yana gaya mana eh mu'min da ya mana don wannan ya zamo mana matattakala zuwa ga tauhidul uluhiyya cewa mu kaɗai ta shi Allah shi kaɗai da bauta cewa wanda ya maka wannan ni'imar to lalle ya ya tafaddala ilayka bi hadhihi ni'am lalle ya cancanta ka rike shi a matsayin bauta kar ka yi shirka da shi kar ka hada shi da kowa ka bauta masa shi kadai ba tare da shirkan shi da kowa ba wa ke tsare ku da daddare da kuma rana minar rahman da in ba Allah mai rahama ba akwai babu Allah ne mai rahama shine kada yake tsare ku wato Allah yana ce da annabi ya gaya musu wai wannan masu izgirin da kuma sauran kafirai na duniya da sauran wayanda suke wa addinin Allah karan tsaye bin san Allah ba wa ke tsare su yake kare su ay yahfazukum min ba'asir rahman fi awqatikum wa ji tsare ku daga wato azaban Allah mai rahama a cikin lokutan da kuke bacci na yini ko na dare wa man yadfa'u ankum azabahu wa zai ije azabar sa gare ku wantiqamuhu da kuma wato uqubarsa wato azaba na ramuwar gayya shine intiqam in arada inzalahu bikum in yayi nufin saukar da azaba zuwa gare ku wa huwa su'alu taqri'in wannan tambaya ce ta kwankwasa zukata wa tambihun da kuma faɗakarwa kai la ya bi ma nalahum min ni'amillah kada su rudu da abin da ya same su na ni'imomin Allah ni'imomin Allah da Allah ya musu na wadata da arziki da mulki da iko da suke fantamawa suke jin daɗi da rayuwa kar wannan ya rude su su rinka wa Allah karan tsaye akan addinin sa to Allah ne yake yi musu wannan ka gani shi yasa Allah ya ce wa ki tsare ku banda Allah bal bari hum an zikirin rabbihim mu'ridun su dai kafirai game da ambaton ubangijin su masu bijirewa ne suna bijirewa Allah wayanda suka yi zalunci sun bijirewa maganar Allah da wa'azin da ake musu la ya wala ya ba sa tunani ba sa lura ba sa daukar izina na am lahum alihatun tabna'uhum من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون الله يتي am lahum alihatun ko kuma suna da waɗansu abeban bauta ne daban uhum min dunina da za su kare su daga gare mu wanda za su kare su in muka tashi kama su da azaba akwai wasu abeban bauta da suke tsammani za su zo su kare su hana su hana mu kama su da azaba ka ji Allah fa yake faɗar wannan ka san abun ba karama ba karama ba karami bane ba suna da wasu abeban bauta da za su kare su ne daga min duni na koma bayan mu wanda ba mu ba hmm? la una nasra anfusihim wadancan abeban bautan nasu ko tsare-tsaren da suke riko da shi suke bautawa da ba Allah ba la una nasra anfusihim ba su iya taimakon kawunan su ma su wadancan ba za su iya taimakon kansu ba su wanda suke jin sun dogara da su din ba su iya taimakon kansu duk wanda zaka kama ba Allah da manzon sa ba shi wanda ka kama ba zai iya taimakon kanshi ba balle har ya taimaka ma ya kwashe ka daga hannun Allah ya kama ka ko waye shi kuma ba a duniyan nan ko waye ka gani ba su iya taimakon kansu laika duruna ala nasri anfusihim ba su da iko fa kaifa yansuruna abidihim sai za su iya taimakawa masu bauta musu kuma wala hum minna yushabun kuma su ba za a iya tsere tsai to tsare su daga gare mu ba yushabun ma'ana tsarewa kenan ba za a iya tsare su daga gare mu ai wa laysat hadhihi al-alihatu tastati'u an tujira nafsaha ba za ta iya kare kanta ba kansu ba su wayannan abubuwan mutan ba su iya kare kansu daga musiba ka gani min azabin daga azabar Allah li annaha hafi ghayatil ajaji wa dha'f saboda suna cikin matukar wato gajiyawa da kuma rauni ibn abbas yace yushabun ma'anan yushabun ay yujarun tsare su wato a tsare tsarewa wanda za a tsare su ko a kare su ma'ana ba za a iya kare su ko a tsare su daga gare mu ba ai la yujiruhum minna ahadun babu wani ɗaya da zai iya kare su daga gare mu in mun kama su li'anna al-mujira sahibun li jarihi domin shi wanda zai za mujir wanda wato za a kare din sahibun li jarihi wato ma'abocin mai kare shi din ne wato ba zai iya kare kansa ba sannan kuma ba zai iya kare waninsa ba shi wanda wanda ake yake tunanin zai kare shi din ma'abocin wanda yake kare ne ma'ana shi wannan da ya riki gunki shine ne fa mallaki gunkin don ko an zo tsakanin shi da wani abokinsa za su yi rigima zai ce wannan gunki na ne to shi wannan da zai zai rike tunanin zai iya kare shi shi fa ya mallake shi <laughs> shi ya mallake shi to ta ya zai iya kare shi kuma bai iya kare shi ga wancan magana a rubinu jamu hukuncinsa ya kasa kare kansa ma to bin babu aula ya kasa kare waninsa shi Allah ya ce ba wani abu yake sa su dagawa da girman kai da kin bin Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da bin addinin Allah da sunna Annabi ba ba wani abu yake sa su ba shine Allah ya ce bal bari duk wancan jaye jaye mutun da suke tayi da kafirin da suke ba wani abu ya jawo musu wannan ba bal bari matta'ana ha'ulayi mun jiyar da waɗannan mutane daɗi ne shine mata'ana mun jiyar da su daɗin duniya ne sun tara dukiya sun tara abubuwa na jin daɗin rayuwa don haka suna ganin ba su keta mana kuma mu muka ba su arzikin nan wato wadata da mulkin da Allah ya ba su shine ya ɗauke su ɗagawa suka ƙi karɓan kiran a annaba suke yi musu zuwa ga Allah ka gani dama wannan dukiyar tana da matsala da mulki ya ce bal mata ana ha'ula mun ji da waɗannan daɗi wa aba ahum da iyayensu iyayensu kakanni duk mun ji da su daɗi wannan daɗin duniyar ta ɗauke su suka rinka karan tsaye kiran musulunci saboda Allah ya bashi kenan yana takama yana faɗin rai yana yana alfahari yana hura hanci shi gashi mai akwai ne zai yi abin da ya ga dama ba a isa zuwa ce masa kaza a ce masa kaza ba to kaga wannan Allah kamar yana jan kunne masu irin wannan su sani fa Allah ne ba su wannan dukiyar kar su dauka wannan dukiyar za ta hana su Allah ya musu azaba don haka mun jiyar da su daɗi da iyayensu hatta ɗala alaihimul umur har shekaru ko rayuwa ta yi tsawo a gare su suka dade cikin ni'ima wannan yasa suke ganin kamar ni'ima ba za ta kare ba kamar ba za su mutu ba don haka suke gani wanda yake cikin abin ne in dai ba Allah ya haska masa zuciya da imani ba gani yake kawai ba zai mutu ba baya daukan izina da wayanda suka mutu ba daukan izina da wayanda a mulkin sun halaka a'a shi yana cikin ni'imar yana cikin dukiyar ko cikin mulkin shi gani yake kawai zai dawo mani akai ba wanda ya isa ba daukan izina sai wanda Allah ya haska zuciya ne ko da yana da dukiyar ko yana da mulki in Allah ya haska masa dukiya da imani zuciya to ya san ba haka bane al'amarin Allah ka haska mana zukata da imani shine sai yake cewa ai mata ana haula al-mushrikuna wa aba'ahum min min qablihim da su kafin su bima da zakanahum min hudamid dunya saboda azurta su da muka yi da wato roman duniya shine hudamid dunya roman duniya kayan jin daɗi na takacin duniya hatta dalat a amarum har rayuwarsu ta yi tsawo fi raka'in cikin yalwa wa ni'imatin da ni'ima wa hasabu anna zalika yadumu suka yi tsammanin wannan dukiyar ko arzikin ko ni'imar za ta dawwama fagatarru bi zalika suka rudu da haka ka karanta wannan ayar ne afala ya rauna sun mutane ba sa gani anna na'atil arda cewa muna zo wa ƙasa muna zai ke wa ƙasa nan usuha muna tauye ta min atrafiha daga sasanninta wato muna zo wa ƙasa muna tawaitar ga sassaninta, fasara biyu malamai wasu malamai suka ce ma'ana ba sa gani ne cewa kullum mutane shiga musulunci suke ta yi wato Allah na shiryar da mutane kowace rana za ga mutane na ta musulunta idan kasar kafirai suka fiya tafiya na tafiya sai ga ana ta musulunta ana ta musulunta ga kafirci na raguwa ana ta musulunta kafirci na raguwa shine na'atil arda nan kusuha min muna zuwa muna rage su adadin yawan kafirai muna rage su muna rage karfin su mutane na ta musulunta gabas da yamma kudu da arewa kamar yanzu ka kasashen turai da amerika da ina ne suna ta fada da musulunci amma kuma a cikin gida suna ana ta musulunta an ce yanzu ma duk duniya babu inda aka fi musulunta irin amerika kuma ta fi kowa faɗa da musulunci ana ta musulunta a ingila haka wani labari ma da aka ba mu dakta ya ba mu labari wani coci kusa da gidan sarauniya ma an ce tsohon coci ne yanzu ya zama masallacin juma'a kusa da gidan sarauniyar ingila <laughs> kaga balarabe ne ya sai toci aka sa a kasuwa to kaga abu ya rikice kenan gaba <laughs> eh? eh shekara dubu kaji coci din shekarar shekarar cacin dubu a gine babban coci kusa da gidan sarauniyar ingila ba kuma wai ba ma wai musulunci masallacin juma'a ne ma aka mayar da shi wajen to ga magajin gari ma da aka samu musulmi ne ba magajin gari na ingila ko na london musulmi ne an zaɓe shi kuma ya zama musulmi ne shine magajin gari har gani shine ma'anan na'atil arda nan kusu hamin tarafiya.' ana musu rarrage ne ba za su kara ba kawai sai dai su ce sun rubuta kawai musulunci yi karfi a yi su baya suka iya domin addini na Allah ne fiye yadda za su yaƙi addini ba za su ci nasara ba saboda Allah ne shirya addini ba wasu mutane suka shirya addinin ba balle a ce za a yaƙa su ba demokuraɗiyya ba ce balle a yi rushe ta ba communism ba ne ba ka gani saboda haka shine ma'anan na'atil ardanan usuha min atrafiha ka gani sai ana sai malam yace ai fala yanzuruna ba sa ba sa dubawa fa ya tabiruna su lura bi annana na'ati ardahum muna zo wa kasar su eh, fa nanqusuha mu tauye ta min atrafiha daga sassaninta. bil fatihi ta hanyar budi alan nabi sallallahu ga annabi wato mu bashi nasara yana ta cin nasara ana ta shiga musulunci wa tasliqul muslimina alaiha a dora musulmai akan su hmm? afahumul ghalibuna to yanzu su ne masu rinjaye ko mu kaga Allah yana ta afahumul ghalibuna amnahanu za ka kaddara amnahanu to yanzu su ne masu rinjaya tunda suna yakar addinin mu suna kokarin su rushe shi su yaki duk masu karban addini amma kuma muna zo musu muna musu rara gefe suna ta ana ta shiga musulunci daga bisani tu sai musulunci abu ne yanzu kamar yadda annabi zo ga makka yadda da suke yi suna ganin su ne masu fawa daga bisani kawai shikenan sai ga makka ta zama garin musulmi musulunci sai gudu suke suna fita wanda da musulmi ke gudu suna fita a makka a lokacin haka abubuwa ci zartu arab har kuma aka zo gaba ɗaya kewaye duk duniya ma yanzu musulunci gashi to yanzu kaga aka ce magajin garin london ya zama musulmi kan ai kuma shikenan kuma shugaba ne kaga ba za a daga karawa musulmi ba kuma a ce za a ci mutunci musulunci kuma ya ba yadda suka iya kawai su abin ya zo musu ne ba san haka abin zai kasance ba don duk a cikin manyan arnan ingila ba wanda yake yayi mafarkin wai musulmi zai zama magajin garin london haka ne afahumul ghalibuna sune masu rinjaye masu galaba ko mu wannan istifhamun ne bi ma'anar takare tambaya ce ake musu ana kama ana kwankwasan zukata zukatansu wal inkar da kuma inkarin irin abin da suke aikatawa ai afahumul ghalibuna shin sune masu rinjaye wal halatu hadhi al halin haka lamarin yake ana ta shiga musulunci kafirci na ƙarar rage yana ƙarar rauni amul magalabuna ko kuma su ne ababen rinjaye wanda za a rinjaya wanda aka ci galaba a kansu kaga su ne wanda aka ci galaba a kansu bal humul magalubuna su ne wato ababen rinjaye wanda aka rinjaya al aksarun kuma tababbi al arzaluna kaskantattu nan ya kamata mu kwana go nan lokaci yayi abinda muka abinda muka dadi da Allah ya ba mu lada eh abinda muka kure Allah shi yafi mana baki da sai kuma goben Allah ya kai mu sai mu tashi daga inda muka kwana wato mun tsaya kan aya ta 44 kenan ko za mu tashi kan aya ta 44 ko da biyar da hudu za mu tashi kan aya ta 45 insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh